بسم الله الرحمن الرحيم قالوا إن يسرق فقد سرق له من قبل فأسرها يوسف في نفسه ولم يبدها لهم قال Eh, bismillahir rahmanir rahim irgo lahadi zari kanga saban da mai hau hando jirgojin daci hijira ganda jiri zambar fo to zangu daci da handu ya kanga ci hau hando ya dinno anda sarai do harai da sara hando ganda jirbu waranka cindi eh, handu hinza kanga ci mars anda sar jiri zambar hinka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 aninga kai nyongo do hare adi ura kan toruno kulana sambu ani ceri ceri imsidu ka ganase aganda hawai babu wai mai ra afo asiba mi di ko kiya sai ura dini azurka kwalaga anin ga bangumo ka garu kan bayi in in Yusuf fatau ga bangumo rano iga iga ura ga to nga no bore go gi ne wai da da irkoite kai no zai isufu mo zai za a gozanka to babu babu wai mo ani sufu bongu dabu kanin ga bangu mo dan ka kwalikoi kiya ga kika kulwai bara bangu mo no isabanda aya kai isuf sambu ngo binda zanka tarai sai adi dai no ngo binara mi su ko ga toro gana ngo sai na na bagu bagu to ngo no bore go ga ci ne o ne wai da zai a za don ya ko sina bun bo kanga ci yusufu do ga zai za gozan zanka to a fasar ha yusuf mana sanni wodi ni yusufu tugun tugunga binara mana ka tarai a a ya dinga fasar ha yusuf fi nafsihi wa lam yubdiha mana sanno ka tarai ise an antum sharru makanin ya dinga a mana dai ni talite aran ni talite kan berin dai wana awo mi haran kanna borodi gabi gabi kidiran da manci ba bin kanira e koy ga nera koy ne ayadin ga da talite italo berin da yusuf wanami oh ta mana kan aran ne waina yusuf zai anya kafo sino mo zai oh yadin no aran da yusuf to nya dai wallahu a'lam in ci irkoy in ci bai ko hankan aran gobi ci yusuf ci na rawo oh ta in ci ma tasfuna

baba kan dottiji zenano jirai, koi dama koi ciwo ni ga tayir ga za don bero hasa bina sarau gwa ga to jiniye ga boro mu tayir ga kan irze seno halir gidiran da bumbu wallahi hino ya dinga ni ga kai. awo zama jirai goru so madi irra afo koi ciwo gurbira makayi irga koi ga se a ya dinga hammagar a gabai da barkin gaga te ga kaga bora fansa a inna naraka min al muhsinin zama iddini wo bor hannano niga goy hannate niga bor yandi bor kulse to mate irse yadin ni goyira hmm yusuf ne sai qala ma'az allah nam qala ma'az allah an ta'khudha illa Na'am. To, eh inna izal ya dinga la zalimuna aw la min zalimin. Kala Yusuf na yi dai rikoi ga. Ai, ifo sai irsi hinga boradi ne yau an faga ne ma'azal Allah nasban wa alal masdar ne amma huzfa filuhu wa udifa ila al maful uzu billahi no yi gaban gaimane. Eh, anna kuza illa man wajadna mata'ana indahu. irsi bor kuddi kala ban kan do a fola da daino a sa korano in nirjinagar aho amma ni di newo ane bara bora kan in nirjinagar ado ne bora kan nirjina zai awa man kan da zai tare ni agar mu ya dinno igba bangai mane to illa man wajadna mata'ana indahu yani lam yakun amana sarika taharuzan min al-kazib da ne azai mo non no dabaru anto ya dinga san no bare ya hare sai no a azai oh inna izan mana dinna burfodi kan manci borakan kan barai gina. ya dinga inna izan mana la zalimuna inna te no din zamin na burfodi kan manci borakan na talusi hin hinga wodin ti to ir manci tonyen tayammu falamma stayasu minhu falamma قال ألم تعلموا أن أباكم قد أخذ عليكم موثقا من الله ومن قبل ما يوسف أبرح الأرض حتى أبي أو يحكم الله لي وهو خير الحاكمين to falamma Asu minhu wato kan cini bin funu a in sanniki ga te a mango. so ya dinga ibnaifu aw so ya dinga e khalasu danga ye labuga in charchande ke labuga kainafo igogin ga ikine kine yante nga kina jiya ina jiya kan ga igo mana igogo salanke charmera aw don ada maize ngano ga kaka kai irkoy taala jini a nganda a goga salan irkoi igo girkoi ware al munajati noya irkoi ga ba ya cina ga ba ya cina ga ba ya cina wanda ada maize da irkoi ga marana gati amma soho ini charce ke labuga ya dinga soho da bari fono irga barmai natiyan al fagaini masdar no amma yuslih lil wahid wa ghairihi duhun ba da ba'dan goga cine cine ke charmera wato dinkinno burakan zeni ikul to eh robial walbinde ine yahuzano a angano ane ise hai kan aran goga ne ya kino aran ga bayin me fuwada aran shi bai kan aran babawo alkaulino asambu aran sharan mu na alkauli samba sai ane irkoi modan seda kan kokiyo wo wallahi sidir gana inne hadde amanka kulu ir kursi ba funay yadi ngamata nogati ir me ko gina alborase ko ina ko ci ayina gayi wala asino a wodi wo sino aw to e yadi nga e ngana gogi ci se mana matakancin aran jinga hirri daru yusuf ci na raza sintine to a waqila alfagaine ma masdariya mubtada wa khabruhu yani min qabl Ah, nga wo kai ne falan abrahmana wallahi wo kai ai wo kai ai si bara ana ai si ne wo aw ne de na ga goro ai si misra mana ai si dir misir labura ah hatta ya azana li abi kadde dai baba nai no fonda di konda ga labaro amne to filana so bai ga hankir ko te kuli hannano wal binde irkoy to te tewo kan aga hingate nga ci nga ñaka sino ama funu kambe walbinde jama koy taala nga gane wa huwa khairul hakimin cici ko ci cici koy taala no wani tin da nga mono adilai da nin da ne nga no go funu kamba kai to nga gorgo wodi mbatu amma ngo dai alkawlo kingai banga sambuza kingai baba ne koy dan seda wallahi ngai ne kadingai kulbu wala hay fomo du ngai kulu Ya yadinga nga wonga go alkawloɗin bonga sihingeye kadde ɗingay kayno afunu kambe to waɗiri koyemi chiti kan kandume aga ba nam ila abikum faqulu ya ane aranma ye koy aram baba do aranma ne ase ya abana he irba inna ibnaka saraka wallahi ni zuwa zaidaino ya dinga okan okan irwo ga baidaino ya ni zo a zaidaino a wa ma shahidna irsi sai da haikuddo haremo illa bima mana alimna wo kan irga baideno irgo gi cinise kami irgo ga kaino ina ina ne sijo ina ka afolar to ya dinga irgane de kan azai au to ya dinga wodin no irga hakikanan dinda zama irmoy zai se da sa kan cine inne sijo ka asa kora au ya dinga shi haifo bai wone banda nam amma kunna lil ghaibi hafizina amma yi cim kai ne ngai shi bai hankan gate suba wala hankan gotu gante igi cim no zama dabar rano annabi yusuf no wodinti amma iman bai idi ya dinga zarmai ne mai sikim hatta awo kai gogo salandini igi cimno irkoy nogo bai hankango gante, nga n'o cimo bai a to ya dinga don da irga bai kan azaino to ya dinga don borowo sata irgami awo to ya eh, mana irsa irsa taga ka dedi kiti amma soho o kan irmoy zai di dai no irga danda. o kan go tugante irkoy ga bai awo irsi odin bai nam amma soho niwo annabiyan mano alfaga ne kine was'alul qarya nam was'alul qaryata allati kunna fiha wal-nafsi wal-nafsi أقبلنا فيها وإنا ne. ine ama don ton walinga bumbu muka gabon bonse kan annabi nyammano bala bona ha aga sala son ka fahan kancindi walbinde madbod don ton amka misira labora am ha kwara bore nongo kan hayate imi ha hankante wal iri inga ci jama'a satai zaidin de kai indai ka carbanda walau kai yang indai giye carbanda kan yang jina hayate nimi nimi din ha inga challati aqbalna fiha nga gici kan ana bore aw zama ya dinga igise da irse kan ijin no hayate kan wallahi wa inna la sadiqun sanno kan irci ni sewo wallahi kim sanni no irgo ci ise aw zama aine eh, wa qalu lahu zalika ki ki inga baba sai yadin to ya dinga ifo no alburani qala qala bal sawwalat lakum anfusukum أمرا فصبر جميل نعم عسى الله أن يأتيني بهم جميعا إنه هو العليم الحكيم alborane lallai aran fundai talam aran sai haifo dai matakanci ne a jirgin talam aran sai an yusufu da randi a hangarci eh, aran fundai di da bari fo kai te igwai da wodin a ah, fa'alimtumuhu mana ya dinga agogi tuhuma danga matkan cine ani tuhuma isufu misara amma matkan cine a jinga hen suru isufu do hare suru zenana ye ga sambu koyni tamine suru hinnano sisara Ah ya dinga inna Allah ma sabirin ani se fa sabrun jamil ya dinga suro kan ay jinga hen isufu anaga nga dai na yi ga sambu asallahu an ya'tiyani bihim jami'an irkoi ta'ala ga hinga kwadoru za yusufa za nya ka fosini hinka binyamin da bero kan ne ngisiye kul marganta irkoi ga hinga kan da ngise charbanda innahu huwal alim amin ga no ga bai alhali karanga go alhakim mo mana a tereira a gwaira an no ga cici tika kan shi to a ga bisu borkulwa dana harite amanci borkulwa ne asihin borkulwa آه، وتولى عنهم وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وبيضت عيناه من الحزن فهو كظيم نعم آه البراء أنا بندبر إزيغا أني سنو وسيادن أما دي أغوغ هيدنغ بن حسرو يوسف ماغا أو الفقيني نيو يعني طاركا منا خطابهم afanda sanno kala so ayenga bina hasaroci rakwai ne. Al'alif ne neo badal min yawil idafano ayya huzni na ga bingam ne mana he irkwai ninkan goga dibi na hasaro karai go yusuf maga alboradi ga he kalso ne bire kan gomo bindoradin ibare so moize kulbar ga kwarai au zama a he gumo mo mundo hare ban ino ba he yadinga kakwai ne to nga ki zai bare a annabi yusuf nya kafu suna da bare kancin mana a dinga yusuf sai adige he wone mo kaga ya yadinga he no no ya yadinga wa huwa mana kazim nga ki bankam bin ka ginda bu nongo kula hare imma burfo mu guni sai wala hasarau la lam sai to amma dai kana bandabar zankai ne asiba an gama cabe kan nga bina sar ka bisa ba jingina kwai ne nga seno bari ga amma a asiga ka tare gi cabise ani se de ga hin suru mat kan nga ga hin suru ta qalu qalu tallahi tafsawdan yusufa hatta takuna haraman aw takuna min minan halik ine alborani o ni man bara wati kuni go yusuf yusuf yusuf go ni mayora ni sibar ni ga ma ke kinin da zari to ya dinga wallahi din ma ha goy mo wone wo hunga de no gate ni sha lo marci ni zama ga tonton ni doro ga wati kul ni go yusuf ce yanga a to an no an fagai ne yani mushrifan alal halak ni ga bagin bon halki zamini doro kan ni go ga yusuf ma ga doro man cage bandano bina saro ban ne ne masdar nu ya yastawi fihi alwahid wa ghayrihi aw takuna min alhalikin din man fanda yusuf ke yammo ni doro gutan ton han fo kula gin wi dainu ya dinga ni gufur bore kan ga halkira mana bore kan yanga hinga bu aw zama dori gi hinga bora gan kalama to a loma romi nam ifo na ne ise qala nam anise ar masidi kan ay goga zalbo mana ay goga hena hena bina sarau kulkan duma ga, aw ya dinga irkoy ta'ala do hare no ay goga he kai misai mancaran do hare ai shi ga hena hena borfo gamo am kandai sai ai zan kai ya dinga zama dai he gici borfo sai a sai fo hanse to ya dinga amma haifo dai na yi caran si wallahi yar masu goga he ai goga zalbo Ai ga haribai irkoy ta'ala do kan aran wo aran sabu aw alfaga foyanne eh danga adi yusuf no kan yarra abai kan wallahi aga funa ai ne a famu ne azrail no se kene wallahi ni zo nayi wa manafun ditafa ya dingal boraga bai kai yusuf ga funa nan kulkan a gode a funa ira a buwo kai ya dinga a haifo bai irkoi ta'ala do hare kan burai wusin bai bayre a suma kala. Ya bani yadhabu wa tahassasu min Yusuf wa a wa la tay'asu min rawhillah. Innahu la yay'asu ai izai izhabu fa tahassasu aran maye gaye dai. ndaran kwai aran maceci kamatan di kama mana ar ma haha aran ma faifai borjare ma hana hare borjare ma hana hare tahassus igate labari kan ni goga ceci gomni do hare sarmaino gane hanfoyan ni goga labari ceci wali mene hamni kar kama heno aw ya dinga ga haya bai ni goga labari ceci ara kwai ni to newo maceci ceci kamatan di dogomni do hare no amma da ye tajassus wadin attahassus yani yakun fil khair amma tajassus yakun fi shar yadin no da eh, yadin dine tajassus inga gici bormata azan sekere igo gorbore ira wiza isan nay kulu nigo gi sambu mega konde no gufo koyne to newo matan diyan no gomni rana gati manci zari rano agati to ngana a ci se ane daran kwai har mu kokar da ci labari musmuso kadi hala yusuf go kundira walbinde asi fundira zamal boraga bai ka wallahi ago fundira aw war ma labari ce kinan karan gaduwa wala ta asu mana ar masu zici dumbai min rawfillahi inga gici irkoi ta'ala irkoi misai inga gici abakaro adamai ze masine ni ne ninda irkoi gamara dama din ne ninda irkoi gamara ala noni go to ya dingani suru labu fo wone mo isa sambu ka ganandi son kobor fo mo kan dinga wane ni mo gorabo ya dinga matkul kan ni te ninde irkoy gamawo masine ni farganda sizi ci nga no agogi ci izaisi ana irkoy ta'ala ni sa sizi ci dumbai ka aga nga ci abakaro bore kanga wodin mo manci boroyanno manci kulno go wodin te illa alqawmul kafirun kadde ban kan cafarino cafariya bafu an katun kulu a agate daino ane o koy misra hare ya dinga wato cinno itun kai ga koy daran koy mo aran mu musu musu to guna mu buri ala annabi yusuf go ba funaira a falamma dakalu alaihi falamma dakalu alaihi qalu ya ayyuha al-aziz massana wa ahlan wa jina wa ahsana Naam. To, eh wato kika misra ifuro no do kaini. Ine ya ayyuhal aziz mana bankono wara kanga ne shi she ine wallahi masana wa ahlana dur. Allai irfa famiye dirbun bai an kandu ir ci dorandi in ka ci hare. Ya dinga ir labo agoga harai amma a ah, wajina bi bida'atin bida'a in ga ci habginai. jinay kul kandumano din kanda orfoyanne e danga jinayanno eh, kara yan goda haifoyan yan mo ne man din no jinai waniyanno kai kande amma igoci bonkono se manci jinai no fa awo jinai kai kaina nde no kai irkande ta da kai na kaina kaina kai kaina sinda gabi awo faga famo ne dirham yanno kade kan amagar isibaguno Ah, amma eh, matonan di irse bai baynuwo bar hannano wadi kursi ganji wo irkan kande sidiya yang sidiya janga te mata mane sirse wodin bo ah, dinga dinna wodin te to tasaddaqa alaina danga de ni sargirga no mana manci jina kan de manci agabo da balero nonan dine sirse danga no no zarmai ne farfar no gayanno nam inna allaha yajzil mutasaddiqin irkoy ta'ala warai kanga saraga borai ga to irkoy ta'ala agi kai bana awo zama gana nga bakaro moto ido aho to wato nincine newo irkoy kandinga sujo iri annabi yusuf ga bagin ga bonkatare nya ka isi. o ya dinga irkoy ne jajabu kango igamara jirai kulu ga baga wasu ga ganandi to ala قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون طيب anise gogo bagi jombono lakkal candiyanno sanni gara tan dimmara aga dorni binaga amma cimodaynoya anise hala aran gabai an kan arante yusuf se awo karayan aran barga nera kwai ne A'u da nya ka fo sina kwai ne A'u ta e eh, ya dinga mana binyamin ta idza antum jahilun awato aran te aran go aran shi hay kulbai isufki nara a mana haya kan aran te daran gaba yusufu hankan no don aran sa tasi amma aran man ya ka fusin tarai aran man ba ku fo da tarai guna aran man hay kul guna aran nakar aran ya iya ga ne ra ne. to wato ni kinno ina ha kalu innaka la anta yusuf Nam. to watoɗin na haga boori igoga haaga hakikanandi qalu a mana hari da kan idiya adiyai au idi kan wallahi din kan gaga ngai tabbatan tabbatandi kan wallahi dai no a goga igoga hakikanandi mana ne bi tahqiqil hamzataini wa tashil saniya wa idkhal alif bainahuma ala alwajhain wo kan burasan bukate kulu ikul afollon kano citora igono La'anta yusuf a ah, kala ana yusuf anai de kaci yusuf wahaza hadha aki oromo nga ce kai no inya ko sina binyamin ya dinga har ma hakikanan dikan cimdaino ane to kad manallahu alaina mana irkoy tala nir anne din da anne mabobo anga gici kan te irga mara hun kuna anir margu aran dimo alhali kambon aran naiga ya dinga manci gazara nai go manci talka ra na go Ai si tam ra ba karan nay nera tam Ya ringa hun kuna arandi alhali kara ai go to innahu man yattaqi yadinga kane bor humbur irkoy ta'ala an gano a hin suru ay kan irkoy na no bo jimi sai kara go to fa inna allaha la yudiu ajra al muhsinin mana gane irkoy ta'ala borkul kan ni hannate way kam wallahi randi ni ga gara ne wal fagayne ne o zahir mawde al mudmar mana damira e ganoyi goo aw ima sanno ima dan nan kango hantanga han kantugantano kai idan o kango tarai kware gurbira ta eh, ne o kango tarai kware ngani da o kango tugu gurbira nam qalu قالوا تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين آه mana ni baga caro berin dirwan baka irmila inni nera inga yadini hano rokai ni yusufu nera manna go handi asino to dinga yusuf ya bindi A idinan kanga ne ine wallahi ko ine sambir bom beni nga jani no baga charo nga jani no gom ni bobo aw iri bom ine anin te koy da han da himanda yadin alfaga ne wa in eh, mukhaffafa no ne manne wa inna a ai inna amma irwo kunna da khatiina wodin ka itte hatta yandaino aw fi amrika wa azlalnaka ni misara, sara yi nin karkatan da irake kanere dini wani hatta yandaino irga fay irgo se irgo bo wallahi inna zunuba goyte ta talite so ya dinga ya fano irga ceci mm qala qala la tasriba alaykum al-yawma yaghfiru Allahu lakum wa huwa arhamur rahim man kana ne sai a'a carjon boyan kulsi indaran gama isaran lebandi isaran wawu ay kulsi irga mara kanna ka irinya ka fosin tara mana tal no aw mana ne la ta'ir wala tawbih daringa hankancin di indaran gamara mana jombo sino aw manche gite ga banano aw hunkuno kai a ine tasahu bi zikri li annahu at tashrib zama imilano kan aga ngai sanniya mujina aw babu ba ya fa makimki ase gina wadin dumano imili kai yusufu gate ingaisi to anisi abada yaghfirullah lakum wa huwa arhamur rahimin irkai taala aga ya fa sai mana inga gaci bakarkai bakarka a wasu alahum wadin noyi ha ngai babu bumbuga wato kan cini kwado ina min gayyafa matkai yusuf min gayyafa amma a kakagar babu a goda na wutarai da sadin kine zan yi su ko gogidi amma babu da na. Nam. Izhabu bi wa to so aran mai kwayo kango aga eh anka no ibe rose ane daran kwai ya dinga kwayo kai da annabi ibrahim ga kanna maruzuna jin daudan jora dan jo mananwa an gano yi kaga da yusuf ga go da yora kwayo no gaga ya dinga zanna hawo ga zanna kwayo ana sambu ane daran kwai aran majin albura alborabon amsi bada daran ni dawa bon kulwa ge ya ga kwai awya din mono zai fatta نعم اذهبوا بقميصي هذا فألقوه على وجه أبي يأتي بصيرا mana adiyon ga ka aga kwai ne za aran na kwayo jin dawa ga to ine za a fatta aw kwayo kan gojin daga na kwayi no jibrilu no na ya marka ne am kwayo san ba mu kwai ba bodo ah ya dinga ngana ne wa kada idan fihi manarihuha alzanna hauno go kwayo dinga wala yulqa mana ala mubtalin bor kulkan koy na si da hadde ni ko kwayo din jindawni bombalawo karani go kay nin dawa da charno wato ni cine yusuf ne to amana illa ufiya quha la wajhi a abi daran kwaran majin al barabo to kulu adiyon ge ga ka ga mana a gaigar ne a moizai go aga wato aran masul ga ka aran kulmar ganta ni bi halikum ajma'ina to eh, annabi yaqub nam walamma fasalat al-ir walamma fasalat al qala abuhum inni la ajidu riha yusuf لولا أن تفن طب البراء سو ستين زين كوايو تا النبي يوسف نعكو سنة يقوغي كاكن buradin ga izai go kan an to wato kan cin borai fatta misir kwar kwar banan takara ida fatta labura inga ki arish aw kwar beri no nodin no salam tarai jin ka go sirara din no to kwara din ki go ga fattara za ito nodin inga no burane wallahi agogi ci zai da hamai se wallahi goga mai yusufa oh hawo goga sambuka ka aido non alfaka fanne jirbi hinza me dirawu wat fanne jirba haku rawu wala hankanga bayadi amma alburago go ma yusufu abo agobi zai da ha mai shi wallahi da man cikan aran mu koyi ne ai zai na de no ton da so ai go sala hankan manci kwara sanni awo zama ha ma wasu ja hanka ga ci kai shi awo ngana go ni sai laula an tufanniduni danga da man cikaran ga ne ai sanni ne yo Eh, borsaki zan manci da sanni no aw wallahi don wal binda aran mai kimandi ai bai karan sai kimandi amma kimo nai gobi karan sai ai gogo ma yusufahu aw da salai gine kai nai sanni no so al borazinu ashiban kin goci alu lahu aw nam qalu tallahi nagara fi dalalikal al qadim ai ne ni gode ni hatta yanzu yana rani o dai za yi sufu da rai dai so shi ban kan ni gode din tun mane ya ni mane ya ya dinga hatta yanzu yana ra dai ni goyir gin baida zamin gi hirri daru isufu ki na ra abaka ka shi na ra to a ya din mono watu tun ni bobu zikini binara kan nin daga kubai a ya dinga alabudul ahadinu mana lokaci lokaci ko kullu man fargan da yusuf ki o wati konnigi min ninda ko wayi wati konnigi min ninda ko wayi to a falamma falamma an jaa al-bashir alqahu ala wajhihi fartadda basira قال ألم أقل لكم أعلم من الله ما Nam falamma alfagaini ne wo an mana zaida. To, ja albasir wato kan cine diyawo kan Yusuf danta, inda kici Yahuza, a kan da kan ga bin kanan di alborase. To, eh, an kwayo jindau alborabo. Oh, amma ine aye ga kan da tangari kwayi, kwayi zai na Yusuf wana kuro wana, in ka kunna ka bai kyarban nan. nga mu bora borase mat kinga na bin sara mu mo ngai ga bin kanandi kwai hinka di jarakkandi awo eh, ine aka kufura do an kwayo jindawa bo amma aba nga ma di mat kinga na bin sar zabanda an kwayo jindaw al borabo to ho kay al boradiyo ngoye ga ka aga moy zai bari goga di fir a gana ne izai da ha mai se adama kullakum inni alam min allahi ma la ta'lamun kai kyaran sai ai ga haifo bai irkoi do kan aran si bai to kalu wato no cinno gai bumbu kan ga ki izai ine ya abana nam qalu ya abana astaghfir lana zunubana, inna kunna khati nam ta ine ir baba ni ya fa irse aw italo kai tenga ki zunuba Ah, inna kunna khati'in wallahi da hakikanan da lallai hatta yanti alburani qala sawfa astaghfiru lakum qala sawfa astaghfiru lakum rabbi innahu huwal ghafurur rahim nam to ine lokaco na ngware dini ago agba anga lokaco so sorandino am koy kasabanda danga e eh, borfo enne jumma mo boyongo wato nincinno danga ngwara agatta o am koy kamanu yadin cine to aw walbinde am sabande jumma cino o wato nincine ngana ni se a wallahi ai ga hauga ya fa aransi a ya dinga saufa astaghfiru lakum dina saufa dan kula haya ne da gina na gati aw fil mudari kulkan ga sawfa wal shin furqulu ina nagati to sawfa wana aga kugumo amma kirkoy ta'ala kirkoy diyase wala sawfa yutika rabbuka fatarda ya dinga ne digina no aga aga kugumo no ah, rabbi anaiga hauga ya iko ware ama ya faransi innahu huwal ghafurur rahim mana inga ciya faka kan ga bakar mun kwai ne to faramma dakalu ala yusufa faramma ta eh wato kan cine ika zama annabi yusuf dinga sojai ta borberei ikwai galbora ku baino jina hali ga da kwara Eh kwara ko gono no no ikwai ga ku bai wato kika nongo kan idaro annabi yusuf sai adaro gono wato din cine alboraka aw ya dinga awa ilaihi yani aw soho ana alboradi ka ganda inga hairahin nyongo da babu barfoyan mu ne a danga a hawai goira qala lahum gana ni seto ne misir labo me nay ka garan batu urkulu misra insha Allah aminin aram mafur lakkal kanaira zama albora in ne kan aci izai se kanai mahagwai misir wo ganda bankan yande nay wal moy zai to yusuf mo gban ga mi cabal bora se ka humbur shi na hino ya dinga imafur lakkal kanaira ودخلوا وجلس يوسف على سريري تو ine وينا اغورين غدارو فون darubon واتو wato ninkine ورفع ابوي على العرش وخرقوا له السلام وقال يا to isufu nanga haira hinka da daga daro bonko gorandi a daro koytere daro kambo a ani min yongo do babu imi daga daro bo boro gorandi mawari wari kan kambo awo wa kharru no dadinno noko no yongo do babu kul sujudu yusuf si amma foyan sujudu manci bormo sujudu kaborate irkoyni gogagan awo gungum wone bayan kulu wato bore inga yodo wono ya inga bora di kunni ga se ganda oh kini musukutu da kala bobo lo ya dinga ine wodin ifoyanno fi zalika zaman yani tahiyano lokaci wodin rabor me ganda ga bora ko inga na ba bo se qala ya abati hadha ta'wilu ruya min qabl ai hindiro kan di zagayya inga ne ya ne ne wo? min qablu qad ja'alaha rabbi haqqan ya dinga irkoi na tabbatan di. kad ahsana bi ya dinga irkoi ta'ala aboriyan iga anaino haykul e, e iza akhrajani min as-sijn ya dinga dokan newo isufu manne min al-jub aman kan da dayo sanni kasu sanni na kan de hmm, takaruman ifo sai na sannoci la alla yakhzul mana ikhwatihi haru koy kat nya to sinai di kanna tandayora kula ninga nil koy sabu kan ninga katare ha adin ma cinya to sinai kadan kaso amma dayo amman kan da dayo kan jin sanni haru sikwai gidi zamingai ka jin daudayora to kul kaso sanni na kan de aw waja'a bikum min al-badaw aran mo irkoy na aran ka kauyo goraira ka kan daran fada aw to ya dinga min badi an nazaga banda kan irkoy ta'ala qaddaru shaytanu no sara mana gomno kan go inde nya ko sine ga maradi an ha mai kaka to ya dinga hasaro no gicin ina gomni di kula hasaro no di nga ci shaytan an hasara yandan inde nya ka fo sine ga mara nga ci baini wa baina ikhwati inna rabbi latifun amma ko yo bakar ko no lima sha wa hankan agabase sai innahu huwal alim nga no gabai mana nga takharai matakancin no nga ni takanda al hakimu mo kanga cici nga citai raha ya kullu hare to ine babu handini ane yusuf se eh kandini zai kango ni se annabi yusuf kandinga ka al borai eh dine afraim ichinaga ibrahim ni gogani zama ga inaga borfangane afrasim a afraim inda cha haigina borfo yangane manassa walimene misa misa izi hinka alborai ganda ramati wai boraizi kan akanda zanka hinka kula annabi annabi ayubu ne kan bi hinka bare an kan bon waro da ki kai na bon ora an kan buwa da ke ibe ro bon annabi yusuf na sai ni goga darai ana kambon waro san buke ibe rogon ora ane he ikam bai san ba su bai ga so bai do kan shi na ngai mai ngara te o abinda an wara te din <laughs> do ibe rogon ora ni kambon waro dake ikaina ɗum da dake amma alqur'ani kambe hinka bare yo se seno ngono ko bai hankan ngara wara se o yusuf di kan a go ga darai no a ma ci darai yanno wato ai shinda mo me hun kunai goga di o ay go gidi han kai go dana ay kan baita anin ga ngwara te yadi to eh mi sa din kan sa a ngwari inga no hay nun nunu non yushau hay yushau bi annabi Musa talibo kingan da koy kane mu fur kwarara ngal bani Isra'ila abu mo banda mo ngal won bani israila dan don daman cinga do isi hinga furo aw yin nun nunu kigine to nuzu dini amanci kala Eh, oro mana eh, annabi yusufu iboni gane a hang gane a hang siya hamoda aw zama min shakaci boro yize nga mo hainun ya dinga hang si hamnu yushawu aw ramatu mo nga ci annabi ayuba wando kan annabi ayuba janta jiri ci han ci fagai ne wai borai zo din nga no gaban awo annabi annabi boro izano annabi annabi yusuf izano amma ayuba bumbo amanci kal isu do hare isu ga ci annabi ayuba eh annabi yakubu tawaita sino awo annabi ayuba wo isu bandano amma go gona hare yakuba banda yakuba da isu mo ngai gici tawayya to ya dinga wato ni cine e diranda alborano dini a ikanda ikanda imanazuman di kale zali ka fuwora albora hal mogo bo kuwase ane yusuf se hey fuwo wallahi taala mai babu ai wo ga ba funai fuwo ne cina to ifo non ne irme teni se ni ka fada ane ai inga no ne khaima arish danga hukum no mai gene wala aho wo kayirnya ko silla araba igiti ani mitingi se hukum wo kan duma nga go arakan ana cine new aw ya dinga ima cinan da kuru ima dambundu imu du zar zar ya haifon kai da kabene nga ga haufa alborano din de na ninga ba funa te jiru waran kacin ditaci aw man gorfu be rurane yo talmai ba nga <laughs> suba wodi nam nam ah ya dinga ربي ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا Na'am, eh, annabi Yusuf wato kan lokaci ku a ci irkoi ta'ala sai zama alfagai ne burkul mana buyan warai indi ni lokaci kai kala annabi Yusuf. Aho, amma ine eh, sahabaira Ali ibn Abi Talib a donukun warai hodin dumate wato kan cin misai ilala gumo ineto sahaba sahabai kan gwajar ga abu musa al'ashari yang ne hai wasu ware ni bonga fa kan borsin bo wimo ba ta kuba goni sai nin al-islam ane to aran sigidi mat kam mi sai go dano to borgo ware no ni mo fattara lir koy mo kanda go nai wala dagi ni wi am te wi mo mi sai mo kaniga da go nai aw wodi no borgo ware to ne wa nabi yusuf agogo cir koy ta'ala si ane irkoy ni min almulk yadinga wallahi ninay no koy wa allamtani min ta'wil Ya yadin no ninay bayrandi hindir kulkan dumani kanda yusuf to aga fassar nisi to irkoy fatir samawati yadinga nin eh, fatir samawati wal ardi nin kan na bene iya da ganda iya da anta wali mana nin ka ba kwa ni mono gaimi sai kulu da bari aw nga ay moni ba kono a eh, nin mono borahan na nin no gami shaytani kamba a fi dunya wal akhirah mana in dunyan da lahara irkoy dinga yi a taw fani musliman ana manan ay bu al silamu ci tobo yadin mono wal hiqni bi salihina nan ay koy ka to borjinai kan se sai al silamu tarara burhannai yadinga ngware mbora borada borahan nay jamara sama annabi nyammay hum bo wodi noy ngware o do bor fu jamaa wadra amagar subani ga halashi aw me so do president go bisa ni go banda mota ni kangu zurandi digi bisin may no go gay ko bor gay mi arang bisa dayni to ala har mo do bor go e kai shi patare ray gi bisin no ko ala arso ci rahal ci to gate may no ne yekka worsikan yadi ngaranga bisa dayno ta eh, ne wal hiqni bi salihin ma na ni mai nan ai mu koi kato borgine kan yangina ai se inga giki ai babai dai kayai ine ngwaro banda annabi yusuf ba ne girbi para banda girbi iya na teri ko ninga talfota au aksar a walbinda hankan ba yadi amma ine kan abu alfaga foyan ne jiri zongundi iwaina se afoyan mu ne a jiri zongunda waran kan To ya dinga abu modin a furmi sirance ga gumo wara kul so bai ga ka saradu. ina a adakara ka fiji aw talam hari ko gono eh ando sare no gna se mar eh larbe mo gane marmar wodin dumano ina talam ka adaka talam da ina fiji aw lo se bene ina ma fiji nan kinga ga fonne amma kul di kan zabana ku kula harun nan goda ah ka lita barka mana ni lobun bomu duwa albarka misira madu a albarka a mana janibaihi ka subhana malla in kida ali mulki ya dinga irkwai kwai tara in ga hinna no si ban irkwai ta hanan annabi yusuf ya dinga zabana te in dinga hayaki gite te ya dinga ibisa so ya dinga a koyo sibu in ga no nam zalika irkoy diya hayaywo kul kan irci kan gobe ci nam zalika zalika min anba'il wama nam to irkoy diya hayaywo kulkan idde da aran sai mana yusuf misa da labare inganda nyaka fusine kango tugante si bai mai irkwai diya tugante ni go amma inna ni nise ika nuhihi ilaika wa ma kunta ladaihim lokacodin no me annabi yusuf nya sine di cara gamar ki go ngai te a iz ajma'u amrahum wato ki markutun ngai da bari sara sambu an kinga gate annabi yusuf sai da anniya kan ihau e wa hum yamkuruna lokocoodini gongay dabari zara sola to amma irkoyde yani si do me wala sonko fa nima bay han kamboy go son kuma duyi labari amma ngayne irkan da ni sai inni labaran din da hankante awo ya dinga irkoy ta'ala do harayno labaro funnisi sai, da funnisi to a wa ma aksarun nasi wa ma aksarun nasi walau harasta bi nam Eh, makka bore irkoyde yanimo gonamo Ba baade ni haggoye dai. matkul kanne ni wazonda ibobo gono kan wallahi man ciige cimandino a ah, to yadin ga zama an kan sei ne newo dottiije hinka fo gono ta nam Wa ɓay وما تسألهم عليه أجر إن هو إلا ذكر للعالمين qur'ana kanni goga cawi se ni siga hay kulce ci ga imin e bana kai bana irko ta'ala do na ga dadin ga aw e, kan igini e bana mana dinni wazun du qur'an man ci ga gin bana no da haifu a irko no gin bana in yani eh haya kanni goga te din man hay haifo no in huwa illa zikrun lil alamin mana kadde ka hare kunno ni gogo wazun da qur'an da baraga tubi ama tubi da shi tubi mu ama tuubi wo kiga ba a gano amma man ci jan ka tu o in kara o kan ate kul tubo de no gaba a ga a se no zama wazu te an ki ba bor ma wazu ga gici ni mama ni mata man ci ni mama mane ni wanci na'am aha waka wallahi agbagumo irkoy diya aya bobo gonu kan irkwai cabise kan irkwai ta'ala a fallanno babu rasi haifo bai dai mu gunbe na hinna wasinsi benowo kan ganji kulsiya ga waina ne am funu waini fune am koy kan waini kan ai ba ce fo a an fatta azar waldan wala min ga fonda zaina tan ayo kul di ganda lakkal afo kul wato wasu aw amma adamai zidir koy na daran diwo gadare daino isikai ga irkoi ta'ala ta a fallon ngi dalatun ala eh, wahdaniyatullah samawati wal ard yamurruna alaiha ma'ana ha wata kuli goga di wazu hay ami moy zai goga di amma dai wahum anha muriduna isikai kala sabu wata kuli ga bandabar haya gano to da wannan bandabar hariga ya dinga ni sidiya aw zama ni banda daro no ni gara sai amma ni moy zai gona hare to ya dinga ishima wazo kanne gogace irkoydiya sallallahu alaihi wasallam wa ma yu'minu aktharuhum billahi dawahu am ibo ba man ci ga dino oh Danga, e bani ci ise iga hakiki di kan irkoy wo ngonogo bottaka ngono gina arzakandi kadde kan illa wahum mushrikuna inne aya fura ine waina tore kan gai goga gana wa ma yuqarribuna illa ila allahi zulfa wala wai tore kan gai goga ninga inga gogi ganno minga manandi iru ni sifan da toro ko kai koy do ni se bo a toro no gin manandi iru to bazi magabai kan koy gono magabai, amma shirku deno agogati ngani gogane illa hum mushrikuna kade ndaino. daino ci citore gane ngo ki gate waliza kanu yaquluna fi talbiyatihim a ah, di ka ba windi ikuwa wadrade igene labbaika la sharika lak ahome yadinga igogici e kan irkoy ce kane borai mu kakatu e ngai kakatu yadinga koy prosino me kala irkoy kadene irkoy awo Ah, illa sharikan wo amma ina barano ine huwa laka kade markasin fo kan goni se ya dinga toro ci irko se markasin wala kan gai go gana oh ya dinga fu a wama mulk mana ya'nunaha a ah, koi fo si kal irko amma wo ina koi fo dan kan igo gana ya dinga angayo kan gi ga kisine imto irko ngai wo maska go gogi ci no panci maskal silama go gogi ci ka de pan to go igama nam azenu ir ta ta'ala ne haidin ki gite ka ba do wato ku wanda ko biyan dai no shi ga han kan ngai go awo nam aba aminu an ta'tiyahum ghashiyatun عذاب الله أو تأتيهم sa'atu ba'dahu wa to so ignanai janga cimandi yango ora kala hanka han balau fo kaji da bu hay fo kan irko ga zumandi bon kan da banga zumbu mo fa basino nga cimin azabillahi irko ta'ala gurzuga aw ta'tihi musa baghtatan wal binde mineni go kayni hilofun su manci ya dinga dini hilofun su ya sanni sino kayni mana kayan doka ise jirsiyarra aw so isumburu ne yankulu kayan domin girsika kai wahum la yash'uruna wana ga mate isi ba bai hala a lokaci to aw ya dinga ishi dangai lakkala ramo kan kayan dogaka in ki bi wakti itiyani ha to kullahum qul koy wiyama ci sey ay way fondadeni aw ɗaɗinga ada humana ay goga ceko koyr koy taala addinoga ammay moy zey igoga di hankan igoga te nankan ay gay cada ay lakkalo ay goga be hankan ay goga ci aranse nga ci hujja wadi hamana ija banganta bonnay goga salan aranse ana wa man ittaba'ani mana ay daban kan nay ganan ga ci bore kan ci mandin dai أيدي وترارة أطفل على أنا المبتدأ منا المخبر عنه بما قبله وسبحان الله إركوي تعالى إني أهنن أو يا دنجا إركوي تعالى هننن دي كوادا mahaifoci kadan baka sinai kwai lamban daga to irkoi wo a bisa nodin wa ma ana minal mushrikina askan ta'ala bisa imace ka haifo dan baka sina ga? to ina gan diza wal kwara borwar haifo to ai mo kwai nai kan go garance ai wa manci shirkance ai shi shirkance ramu a min jumla sabili ya dinga ngak ci ai dan kwai ne matan jinga ci ya dinno iye ga ci ne yo na'am assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh